salatu Salamu? ai in ana ƙaunarsa alaihi salamu to fa ɗabi'unsa za a ɗauka sannan aka ɗauki ɗabi'unsa shi kenan farko dai annaba sallallahu mai himma ne to fa sai mun ɗauki himma da jajircewa wajen manufa da bin Allah annaba su ba matsoraci ba ne shi yasa iya isar da sakon Allah saboda babu tsoro sai mun ɗauki wannan da jajircewa kuma da kuma faɗaka ko shi ya a farke kake mutum zama biki daji bai san me yake gudana ba sannan ka ɗauki halaye irin nasa alaisa su ne halaye da kirki da sanin alheri to in kana sufantuwa to kana ƙara samun sufa ne kana tsara samun dangantuwa da shi alaihi salatu wassalam eh wannan shi ake kulawa shi sa nake ta ƙara jaddada mana yake ƙara jaddada masa ni dai a rayuwata yanda nazarci annabi sai na ga yanda yake alheri da yanda baya raina alheri shine ne alkawari ba wai ka taba mun wani abu ba ko a hanya za ni wani gari ko wata unguwa ban san guri ba muka tsaya aka tambaye mutum da Allah ina ne hanya ya ce guri kaza na yi wa Allah alkawari har mutu zan ci gaba da masa addu'a alheri sai ran da na mutu kowaye shi saboda haka annabi yake alaihi salam eh haka yake alaihi baya raina alheri ko mai kama annabi sai ya gani lokacin da mutanen habashi suka zo annabi sai da kansa ya dinga ɗiban abinci na zuba musu ce ya ce kai ku kyale ni sun tari mutanen mu da gaskiya suka rike al'umma mu suka yi hijira zuwa habashi da haka tunda suka zo nan ni zan musu hidima da kaina saboda girmama abin da suka yi amma ai alheri mutum bai gani ba mutum bane ba mutum bane sannan sauraren hanzari alasu duk abin da aka zo da shi aka faɗa naka ba zai fara zargin ka ba sai ya tambaye mai hanzarin ka sannan ka faɗa hanzarin kuma sai ya karba yau in wani abu ya taso da mutane suka tsammaci za su ga kai kaza ba kai ba akwai wanda zai maka hanzari akwai wanda zai tambaye ka dalili sai suka ta yafi haɓa ɓaci ko kaga ta irin wannan gurin ba ma tare da annabi sai dai haka muke ba ra'i wannan muna cikin musifa an rufe gari an rasa an rufe komai kowa ne ma yake haƙurin sai ya ƙare. wanda annabi su mai haƙuri ne na dinga gaya mutane kar wanda idan abin zai wuce duk wanda suka tsora dokokin larurai ne su za su zo su cire da kansu in abin ya wuce su kansu abin tausayi Allah ya danƙa ragamar al'umma a hannun su ga bala'i ya taso sun rasa yadda za su ƙola abin duk abin da suka kama suke tsammanin shine shi za su ba abin da ya kamace ka musu wannan kamar su addu'a ka ji tausayin su ba sa bacci saboda kai amma me ya hana mutane bin dokoki wannan rashin uzurin in an yi mutuwa a guri in an yi haihuwa in an yi biki mutane sai su saka ana wannan wanda bai je ba an saka lockdown da ba dingin da za su yi masa uzuri haka mutum zai tafi ana kama shi a hanya yana karere yana ta magiya har ije saboda gudun yan uwa ba za su yi mar uzuri ba wannan shi haifar mana da matsaloli saboda haka in a san annabi sai an shi sa da ce ba kusan da'awa ba duk waɗannan halayen nasu sai fa mun ɗauke su sannan ne wannan soyayya za ta tsaya amin bismillah eh. eh shi ne ta <laughs> kai ne <clears throat>